السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب النور والظلام أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufin sa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar shida a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina farkon daula ta musulunci ta wannan al'umma shekara 1440 wanda ya daidai da goma sha ɗaya a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado har yanzu muna cikin sura ta biyu suratul bakara jiya mun fara darasi akan aya ta 285 yau kasancewar lokaci ya ƙure ba mu ƙarasa wannan aya ba don haka yau ma za mu ɗora ta kanta za a fara karanta ta kuma mu tashi zuwa inda aka kwana a jiya insha Allah. أعوذ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya kamar yadda muka kwana iya za mu tashi akan sai karanta lanu la nufarriqu la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم يقول الحق تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله أي, لا أي معنى لا نفرق أي في في الإيمان بهم بل نؤمن بهم جميعا وإن كنا نفرق بينهم في التفاضل فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم ولقد فضلنا بعد النبيين على بعد وقال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد فنفرق بينهم من هذه الناهية ونفرق بينهم عينا من جهة العمل بشرائعهم فلا نعمل فلا نعمل بشريعة سوى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع وبنجي تبارك وتعالى تكون قارشا وانا آية لا نفرق بين أحد من رسله Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sanar da mu yana karantar da mu matakai na imani ya imani yake a shari'a me ake kira imani da kuma me ake imani yaya rukunan imani suke ambaci waɗansu abubuwa guda hudu cikin guda shida na rukunan imani kamar ya ce gabata a darasi cewa sun zo mujmal a dunkule cikin wannan aya sannan muka yi tafsilin su ma'ana bayanin yadda rarrabuwarsu take ko karkasuwarsu daki-daki kamar ya ce gabata ubangiji ya ce la bai baina ahadin min rusulih abinda ya kamata mu ce ko cikin aqidar mu ko cikin imanin mu kamar yace wannan aya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai da al'ummarsa baki ɗaya mu ce ba ma rabawa dangane da imani da wannan manzanni manzannin da aka ambata da annabawa wanda Allah ya ambace su da sunayensu cikin alkur'ani da sunayen ba al'umman da aka tura su gare su da wanda suka kafirce da sakamakon kafircin da ibiyo musu baya da wanda suka yi imani da alkhairin kuma imanin da suka samu wanda Allah ya ambace su da sunayensu wanda idan ka tafi cikin suratul an'am ubangiji tabaraka wata'ala wato ya ambaci annabawa da manzanni daidai har goma sha takwas a wuri ɗaya a tsare ubangiji maɗaukakin sarki bayan ya ambace su sai ya ishara zuwa ga abin da suka yi ya ce tsarika hudallahi ya haɗi bihi man ya sha ubangiji ya ce wannan ita ce shiryar allah wanda yake shiryar wanda ya nufa daga cikin bayansa wanda ya nufin shi da shirya cewa waɗannan annaba da manzanni mu a matsayin mu aƙidar mu ta wato musulunci domin aƙidar musulunci ta sha bamban da aƙidar wato yahudanci ta sha bamban da aƙidar nasaranci ko aƙidar mishan aƙidar musulunci imani ne da dukkan annabawa da manzanni saɓanin aƙidar yahudanci iya imaninsu ya tsaya kan manzan Allah annabi Musa alaihi salam suka kafircewa manzan Allah annabi Isa da ya biyo masa baya suka kuma ƙara kafircewa da manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma ‘yan mishan suka yi imani da annabi Musa da annabi Isa zo suka yi imani da shi suka cewa wato wanda shi wannan manzo annabi isa ya musu albishir da zuwansa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake gaya musu cewa wa bashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad Ya ce ina yi muku albishir da wani babban manzo da zai zo bayana ismuhu ahmad sunansa ahmadu ahmadu muhammadu ma'ana ahmadu ahmadin nas wanda ya fi kowa gode wa Allah ne ma'anar ahmad wanda ya fi kowa gode wa Allah cewa shi ne sunansa ahmadu ina yi muku albishir da zuwansa zuwansa sai kuma suka kafirce masa kafirce wa manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su kuma ci gaba da imaninsu da annabi isa alaihi salam ba da annabi isa ya gaya musu zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da wajabcin yin imani da shi sai ya zama waɗannan al'ummu ko jama'u imaninsu ya karaya ma'ana zuwan annabi Musa alaihi salam zuwan annabi Isa alaihi salam ya ƙara cewa lalle waɗanda suka riski wannan zamani wanda suka gaskata annabi Isa to in sun riski wanda suka gaskata annabi Musa in sun riski zuwan annabi Isa su gaskata shi haka wanda suka gaskata zuwan annabi isa alaihi salam in sun riske zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi imani da shi su gaskata shi kamar yadda ashamatun nijashi ya yi sarkin habasha yana addininsa na kiristiyaniti sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam irin su ja'far bin abi talib da suka yi hijira suka je habasha so wato suka ji wato a sakamakon an tura a taho da su da abin da ya faru dogon kissa ce ba za mu shige ta ba sai ta ɗauke mana lokaci cewa nujashi ya tabbatar da zuwan manzan Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ta harshen su wato Ja'faru ibn Abu Talib yayan Abdullahi bin yayan Aliyu bin Abi Talib ya yi imani da wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka aka wajabta wa 'yan mishan imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa wannan al'umma mu kuma ga baki ɗaya dukkan manzannin nan tun daga kan wato annabi na farko annabi Adamu alaihi salam zuwa manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa na ƙarshen su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda Ubangiji ya gaya mana mu ce la nufarriqu baina ahadin min rusulih ba ma bambantawa tsakanin wani daga cikin manzannin da Allah wato ya aiko ba ma bambanta imani dukkansu mun yi imani da su ga baki ɗaya annabawa ne manzanni ne jakadu ne na Allah Allah ya aiko su zuwa ga al'ummansu har zuwa ga cikamakinsu biyayyensu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba ma bambanta ta fuskar imani mun yadda ba ma ja da annabta ko manzantar kowa daga cikinsu shi ya sa ya zamanto a idan ba yahudi yana da harshen da zai zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗan mishan yana da harshen da zai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kai musulmi ba ka da harshen da za ka iya rama wannan zagin don wato a hausance a ka'i'a wato ɗabi'a ko al'ada ta bahaushe yana nuna maka cewa wato wai wanda ya zagi babanka kana son karama sai ka zagi nasa baban kamar in ka zage shi baka huce ba shi ma sai ka zagi nasa baban ko kuma ka ƙara maka haɗa hadda su hama da kakan to kai ba ka da harshen da za ka rama zagin domin meye dukkan manzannin da suke da awar sun imani da su kai ma ka yi imani da wani manzan za ka zaga ba yahudi don ya zagi annabi muhammad kana da harshen da za ka zagi annabi musa ba ka da shi ko kuma Dan mishan don ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka da harshen da za ka zagi annabi isa alaihi salam dukkan su kai a ka la nufarriqu bayna ahadin min rusuli abinda ka ta karantar da kai ba ma bambantawa wajen imani tsakanin ɗaya daga cikin waɗannan manzanni sai dai inda muke bambantawa akwai wani guri da za mu bambanta tsakaninsu ko babu babu ko ina ne wajen aiki to banda wajen aiki ba wani guri za mu bambanta su wajen martaba wajen attafadul fifiko wani afuwar ba mu ne muka bambanta ta karan kanmu ba Allah ne ya gaya mana bambancin ya ce wani kalfaddalla na nabi na alaba'ad suratul isra aya ta hamsin da biyar Allah ya ce mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala tabbas mun fifita sashen waɗansu annabawa kan waɗansu in ji Allah Allah ne ya fifita su ta ɓangaren attafadul fifiko a wani wuri ya ce tilka rusulu faddalla ba da hum ala waɗancan manzanni da kuka ji su ko karanta kisosinsu ko ku sami su ko alkur'ani ya hakaito muku su cewa mun fifita waɗansu akan waɗansu in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala ta fuskar wato falala da daraja da ɗaukaka daga ciki za ka iya cewa ka ware ƙulul azumi minar rusul guda biyar wanda Allah maɗaukakin sarki yake gya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi juriya ya haƙuri irin tasu wanda shi ɗaya ne daga cikinsu ubangiji ya ce da manzansa fasbir kama sabara ulul azmi min rusul ka yi haƙuri ka yi juriya kamar yadda ma'abuta azama daga cikin manzanni suka yi haƙuri suka yi juriya waɗannan ma'abuta azama daga cikin manzanni su ne ainihin wato manzanni guda biyar su ne da wanne da wanne kenan annabi ibrahim eh uh-huh. ai sai a biyo ɗaya ɗaya uh-huh. annabi nuhu wannan su ake kira ulul azumi minar rusul ma'abuta azama suna da wani falala da fifiko wato a cikin annaba da manzanni su kuma ga baki ɗayansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da fifiko da daraja akan kuma duk sauran ga baki ɗaya wannan shi ne mun fifita ba tsakaninsu ta fuskar falala da daraja sannan kuma akwai wani fifiko na biyu da za mu bayar ko babu babu mene ne malam su sauran annabawa ana aiko su zuwa ga alkuninsu da hira kake yanzu fifikon za ka faɗa ba hira za ka yi fifikon sai ka ce za mu fifita har yau ta ɓangaren bin shari'a ba za mu bi shari'ar kowa ba sai ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai alƙur'ani sai ƙalan lahu ƙalan rasulillahi ko da kana da zabura ka ce ƙala zabura sai mu ce ba ita muke aiki da ita ba ƙalan linjila sai mu ce ba ita ake aiki da ita ba ko ƙala attaura duk ba ita yanzu muke aiki da ita ba ƙala Allah ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama ƙala sahaba wannan shine shari'ar da muke aiki da ita domin ta soke hukunce hukunce dukkan waɗancan shari'u ta tattaro su alƙur'ani ta yi ƙarin bayani a kai wa su waɗannan muminai ai ƙalar rasulu wal muminai da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ce ne sami'na wa ai sami'na ma amartana bihi ya rabbana Allah mun ji abin da ka umarce mu da shi ya ubangijinmu wa ma akhbartana anhu ya rabbana mun ji abin da ka faɗa mana shi ya ubangiji wa ata'na awamirka ubangiji min bi umarninka bimtisalil awamir mun bi umarninka da bin waɗannan umarni da kai umarni wajtinabin nawahi da nisantar abin da kai hani wa ma'ana gufranaka gufranaka wannan maf'ulun ne fi'ilin fi'lin mukaddar a takdir na nas'aluka gufranaka shi yasa yazo cewa babu laifi idan mai karatu yana karatu yace ina wa ata'na sai ya tsaya sannan sai kuma ya ce gufranaka ya tashi kuma gufranaka da ba ikan idan ya ce sami ina wa na ka. ya haɗe kamar malaman tafsiri suna fahimtar kamar da ya ce sami ina wa gufura gufranaka mun ji mun yi ɗa'a. mun ji mun yi ɗa'a ga gafararka alhalin mun ji mun yi ɗa'a. muna neman gafararka cewa shine in ka tsaya ka ce sami ina wa ata'ana ka tsaya sannan ka ce gufura na ka ce ya rabbana muna neman gafararka in ka ce sami ina wa fa'ana ka mun ji mun yi da'a ga gafararka akwai bambanci ko babu da'ar ta tafi ga gafarar in ka ce sami ina wa fa'ana ka ji ka bi umarnin Allah sai kuma ka ce gufura gufranaka ya Allah muna neman gafararka mecece gafara ko almakfira ita ce satrul uyuf ne ma'ana ka yi laifi ka yi kuskure ka saba wa Allah ko ka aikata zunubi sai Allah ya rufa maka asiri a duniya bai tona maka ba bai nuna wa bayinsa suka san kai mai kaza bane ko kai laifin kaza Allah ya rufa maka asiri sannan ranar tashin alkiyama sai kuma ubangiji ya yafe maka wannan laifi wannan shi ake kira ma'ana gufranaka ce sa larabawa suke kiran wato hular kwano irin wacce lokacin da ake yaƙi akan raƙuma da da dawaki da kuma yaƙi a ƙafa da a ƙaskai da takuba da masu da makamanta kibiyoyi da makamanta irin waɗannan makamai akwai wato a na hula ta kwano da mayaƙan wannan lokaci suke sawa ana kiranta mikfar Mitfar ai mistarun ras ma'ana abin da ta suturce kai ko kuma suna kiranta baiza ko kuma hauza da sunanta ne cewa hular kwano hular kwano yanzu ko babur za ka hau ka sa hular kwano ka falla a guji me manufar sa hular kwano? don doka ce ta ce ka sa ko kuma me yasa eh? eh? don ka sa ka falla a guje in ka daki wata tirela ka falfala a kaska faɗi sai kanka inda wannan hula a ɗaure a maimakin kan ya bugu a kan kwalta ko a jikin gini ko wani abu sai zama wannan hula kwano ta ba shi wato wani kariya kenan ba zai zama launin ko illarta taho da yawa ba haka wato irin abin da mayaƙa na da suke sawa a kirjinsu mai sunansa da hausa eh silke ko garkuwa wasu ce eh to me ya bambancin silke da garkuwa silke eh silke sawa ake garkuwa silke shine na karshe garkuwa kuma zai rike ta yana tare tsara in an kawo ko shi wannan silken shi ma ana kiransa wato mikfar ma'ana abin da yake sitirce wato jikin mutum ya hana illa ta auku a gabansa da game da shi ko a kirjinsa daga ce ufranaka ma'ana kana neman ubangiji ya sitirta maka laifinka kayi laifi kayi zunubi kayi abubuwan da bai kamata ba Allah ya rufa ma asiri a duniya kana roƙon rufin asirinsu a lahira kana roƙon neman rufin asiri wato a duniya da kuma wato lahira duniya ka samu asituru ka samu tsari ba ka zama lokacin da kake laifin ba ko kai laifin kana yi wato a bayyana bayan Allah mutane su gani kowa ya ganka kai mai kaza ne ko mai aikata aiki kaza ne sai ka ji ana asirinsa ya tono an kama shi da laifi kaza to Allah ya rufa ma asiri wato kai wasu laifuka Allah bai tona ba a duniya ba kuma Allah ya rufa maka asiri a duniya a lahira ne ya maka almujawazati alhu ya wato yafe maka a kau da kai sai ka ce rabbana shi ma munada ne mahzufin biya nida rabbana asalinsa ya rabbana ne wa ilaikal masiru shi ma ma'tufun ne ala sami'na wa ata'ana ko kuma alal fi'lil muqaddar shine ghufranaka an yi atafinsa wa ilaikal masiru ma'ana ilaika wahdakal masiru saboda idan ka ce wahdaka ka kawo ka kawo al-ma'mulu shine ilaika wa ilaika kuma ka kawo al-amilu shine al-masir sai ka ce wa ilaika gare ka kadai al-masiru makoma ta karshe take shi shine da ka ce wa ilaika sai ka ce wahdaka ma'ana baka ce al-masiru ilaika ba makoma gare ka in ka ce makoma gare ka za ta iya zama gare ka ko ga waninka kamar mai karanta fatiha ne da ka ce iyaka na abudu iyaka na abudu wa iyaka na sa'i sai ka kawo maf'ulun bi ka ce iyaka ka ce kai kadai muke bautawa a maimakon ka ce na abudu ka iyaka muna bauta maka kaima to muna bauta maka kaima wata ran kuma sai mu bauta wani shagar kai ma muna bauta maka yi akwai amma da ka ce kai kadai muke bauta maka akwai na biyu babu kenan in ya bi ya zo kuma abin bauta ne na karya ba na gaskiya ba ce yasa sai aka ce iyakar ba ce na abu duka iyaka ba ko na ka iyaka sai ka ce iyaka wato kai kadai nan da ka ce wa ilaika ma'ana ilaika wahdaka kai kadai almasiru makoma ƙarshe take ka yi ma'ana ka yi alhasru ka gani ka keɓe wannan makoma ta ranar tashin alkiyama ga wake nan ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ga wani Allah take ba ko ba ga wasu take ba wannan aya idan muka kalle ta za mu ga na farko da Allah maɗaukakin sarki ya ce, Amanar Rasulu bi ma'un zila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana sai muka ga na farko kyakkyawan yabo ko babban yabo da Allah ya yi gawa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sahabbai cewa manzan Allah da sahabbai imaninsu babu shakka babu kokonto sannan ƙarin daraja ne da martaba ta sahabbai domin ne aka haɗa imaninsu da irin imanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su suka samu daraja da alfarma da manzan Allah kenan ba shi ne ya samu daraja da alfarma da su ba su ne suka samu daraja da alfarma da su ma'ana a ambaci wani mutumin kirki a ambace ka tare da shi ka samu daraja da alfarma ta kansa kenan da aka ambaci ingancin imanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka saukan masa na alkur'ani aka ce wal mu'minuna kullun amana sai aka ce sahabbai gaba ɗaya duk sun yi imani kaga wannan cikakkiyar daraja ce suka samu kuma muka fahimci abu na biyu Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wahayi na me na alƙur'ani da wane dalili da ya ce bi ma'un zina ilaihi min rabbihi cewa amanar rasulu da sai ce bi ma'un zina ilaihi min rabbihi da abin da aka saukar masa daga mahaliccinsa kaga alƙur'ani saukakke ne daga ina daga wajen wa daga wajen Allah maɗaukakin sarki cewa sannan kuma aka yi idafar shi wannan almunazzaru ila rabbin rasu, shi kansa alƙur'anin za ka fahimci littafi ne mai girma domin raba shi da aka yi dawa da ubangiji ubangiji maɗaukakin sarki da ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi sai ya ce min rabbihi cewa shi wannan alkur'ani daga ina ya sauka daga wajen wa ya sauka daga wajen arrabu ya sauka kaga wannan rububiyya ce khassa alkur'ani kaga darajarsa kaga martabarsa kaga alfarmarsa littafi ne wanda ya sauka daga ubangijin kowa da kowa sannan muka fahimci wannan rububiyya wato khassa ce wacce Allah yake wa waɗansu bayinsa a asali don mutanen duniya ga baki daya masu imani da marasa imani don bayi ne na Allah amma daga cikin bayin Allah akwai bayi na musamman wanda ya keɓe in an ce duk bayin Allah babu wanda zai fita daga da'irar hautar Allah ko kuma daga da'irar kasancewarsa ba Allah ba ko ya bauta wa Allah ko bai bauta wa Allah ba ko ya bauta wa Allah darajarsa martabarsa matsayinsa ba zai wuce ba yana nan dai a bawan Allah sai dai a ce bawan Allah ne mai wata daraja da kima ta musamman da martaba musamman idan ka kalli kalmar ubangiji ya ce da wani daga cikin bayinsa ko annabawa ko manzanni ko sauran muminai ya kira su bayi wannan shine rang na koli a wajen ubangiji subhanahu wata'ala da zai sa wa bawansa a kafaɗarsa babu wani matsayi da wani cikin halitta zai kai ya taki matakin uluhiyya ko Rububiya, ya taki matakin allantaka ko ubangijantaka sai dai matakin wato ubudiya na bauta shi ne ranga na koli matsayi ne makami ne na ƙarshe saboda mi za ka fahimci wannan koma cikin waɗansu surori ubangiji tabaraka wata ala ya ce me Tabarakan lazina zalan al-furqana sai yace mai ala abdihi li yakuna lil alamin nazira ubangiji zai iya cewa tabarakan ladzi nazzala kur'ana qurana ala muhammadin amma sai yace ala abdihi da a nuna maka kalmar ubudiyya sunan bauta ubangiji ya kira ka bawansa rang ne na koli ka koma wata sura subhanallazi asra sai ce me bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa zai iya cewa subhanallazi asra bi muhammadin amma sai ya ce maka bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala kitaba sai ce mai ala abdihi wa ya kulla lahu waje. bai ce ala muhammad don ka nuna makamin wato ubudiya da rububiya. shi wato ubudiya ubudiya shine maƙami na koli rang na ƙoli da Allah zai sa wa bawansa da akwai rang sama da wannan da Allah ya sa wa manzansa nan shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja kunnen al'ummarsa musamman ga wanda za su yi waƙa ba san haƙƙin manzan Allah ba san haƙƙin Allah ba su allantar da manzan Allah a cikin waƙa ko a cikin yabo ko a cikin aiki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ja kunnan su a hadisin bukhari yace la tatruni kama ataratin nasara ibnu maryam fa qulu abdul abdul in fa ma ana abdun fa abdullahi wa rasuluhu yace kada ku kururuta ni ku shige gona da iri da ni kamar yadda nasarawa 'yan mishan suka kururuta isa ɗan maryam suka shiga gona da iri da shi suka allantar da shi suka ce shi ɗan allah ne ko shi allah ne ko shi da mahaifiyarsa alloli ne sai manzan allah ce fa'in ma ma'ana abdul ni bawa ne in za ku yabe ni ku ce abdullahi wa rasulu kaga saboda mi saboda makami ne na koli a wani wuri Allah ya yabi wani bawansa daga cikin annaba da manzanni ya ce ni'mal abdu innahu awwa aka Allah ya yabi annabi ayyu ya ce ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwa lalle mai mai da lamari ne ga Allah subhanahu wataala Allah ya yabe shi Allah ya yabi annabi nuhu alaihi salam ya ce innahu kana abdan shakura ya ce shi bawa ne mai yawan godiya kaga kalmar ubudiya a wajen ubangiji makami ne na koli sai dai bayan suna kasuwa kaso biyu bayan Allah masu da'a su ne Allah ya yaba ya ce wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal arji hauna bayan Allah wanda suke tafiya a doron ƙasa haunan a cikin nutsuwa ba a cikin hayaniya ko ragabza ba ubangiji ya yabi waɗannan bayan Allah ya kira su ibadun rahman bayan Allah mai rahama cewa wannan kalmar da Allah ya kira su ibadun rahman kamar akwai albishir a cikinta da Allah ya kira su ibadun rahman me albishir ɗin da ya musu anan me za mu fahimta na albishir cikin wannan wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna wani irin albishir Allah ya musu ko ba gano ba to mu shara na ce mu wuce a guje da yanzu muna suratun nisa'i daga fara eh? eh eh ya yabe su ya yabe su a ya musu kuma wani albishir a ciki da ya ce wa ibadun rahman da bayan mai rahama ya nuna zai musu rahama ko zai musu azaba albishir ne wannan ko ba albishir ba duk wani albishir ai bayan wannan ka zama komai a duniya ba ka zama ban ba ka samu rahamar Allah ba ka rasa komai a duniya ba ka rasa ban ka samu rahamar Allah shi yasa Allah ya ce wa ibadur rahman cewa kalma ar-rahman da Allah ya ce anan mun fahimci akwai albishir a ciki da ya musu na cewa za su samu rahamar Allah kenan su ne ma'ana bayi na Allah kuma dukkan halittu sama da ƙasa aljannu da 'yan adam da kowa da kowa Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa'adahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda haka ubangiji yace ubangiji subhanahu wa ta'ala haka yace fa'alita da take cikin sammai aljannu da yan adam da mala'iku da wacce take cikin doron ƙasa, yan adam da mala'iku da kaza kaza illa atir rahman sai ya je wa allah ar-rahmanu abdan yana bawa ko ya bi Allah ne matsayinsa ne na ubudiya sai dai yana da wato fifiko na musamman ko na annabci ko na manzanci ko na imani da Allah ya bashi cewa annabawa da manzanni suna da tasu daraja da fifiko na musamman kamar ce muka mu'minai ma suna da tasu su kuma kangaru kangararu fandararru har yanzu suna dan bayin ne sai dai ba su da irin waccan wato falala ko kuma daraja sannan ubangiji madaukakin sarki nan da ubangiji subhanahu wata'ala ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ce kullun dukkan su sai aka yi tafsiri kullun sai aka ka abubuwa guda hudu da suka imani da su aka ce amana billahi abu na ɗaya kenan wa mala'ikatihi na biyu kenan wa kutubihi na uku kenan wa rusulihi na hudu kenan cewa aka bayan ambaci imanin a dunkule sai aka ambace shi tafsilan aka ambaci waɗannan rukunai guda hudu daga cikin rukunai guda shida cewa ubangiji subhanahu wata'ala ashe ya saukar da wannan wato littafi na wato alkur'ani dan ya zama mai dan ya zama anan da yace wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir cewa mun tabbatar makoma ga ubangiji subhanahu wata'ala take ita ce makoma ta ƙarshe ta tashin alkiyama wanda kowa sai ya zo kowa sai ya samu kansa a wannan rana a wannan lokaci ba za a ce an tashi alkiyama kana ingila ba sarauniya ingila ma ta zo da ita aka tashi alkiyama aga babu zancen kai ka ce kana ingila ko kana amerika su ma kowa da kowa yana farfajiyar alkiyama babu wanda za a yi ba shi ko a ce baya nan ko a ce bai samu jirgi ba ko ya zo jirgi ya cika ko ya tashi lannan kowa da kowa sai ya je farfajiyar alkiyama na'am لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نعم ثم قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن بيان منته على هذه الأمة ولله الحمد بل وعلى غيرها من الأمم فيقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يلزمها إلا بما تطيق لأن الوسع بمعنى الطاقة وما لا تطيقه فإنه لن يلزمها به لأن رحمته سبقت قدبه ولأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وبنجي تبارك وتعالى ينا فقا منا cikin wannan aya yana gaya mana irin baiwa da falala da sauki da sako-sako da da rangwame da afuwa da yawa wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu wanda ya cancanta mu kalli wannan mu karanta wannan mu fahimci wannan kuma mu yi ɗanbon godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce la kallifin Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora wata rai kowace ce namiji ne ko babba ko makomace babba ne ko yaro ƙarami ne ko wani iri ne ko meye matsayinsa Allah ya ce la kallifin Allahu nafsan Allah baya ɗora wata rai ma'ana abinda ba ta iyawa illa wus'aha sai abinda take iyawa saboda rahamar ubangiji ta rinjaye fushinsa ubangiji kuma yana jin tausayin bayinsa fiye da yacce uwa take jin tausayin ɗanta wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tare da sahabbai wata baiwar Allah tana da ɗa ya fara rarrafe ko koyon tafiya haka ta ajiye shi tana waɗansu harkokinta ya kai kofar gida a buɗe sai yaron nan sai ya wato ya fita bata sani ba ya rarrafa ya fita da rarrafe hayyai nisa duba wadda take inda take zaton ta ajiye shi sai ta ga bata gan shi ba nan take a firgice bata san sanda ta daki kofar gida ta fito ba ta duba dama ta duba hagu ta sake waiwaya ta shiga lungu ta hango shi ta ɗauko shi can ya yi ƙura ya yi futu-futu ta dinga kaɗe masa ƙura tana ba shi nono sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya tambayi sahabbai ya ce kuna ganin wannan uwa za ta wulla wannan jariri nata a cikin wuta suka ce a rasulallah ai ba zai ba saboda ni ba za ta wulla shi a cikin wuta ba ce ai ka ga tausayi yanda hankalinta ya tashi da ba ta gan ba ka ga ta fito a firgice ta fita hayyacin hayyacinta ta duba dama ta duba hagu har sai da ta gan shi ta ɗauko shi tana kaɗe masa ƙura sannan kuma ta kama tana ba shi ya za a yi a ce ta wulla wannan ɗan cikin wuta ai ba zai yi ba saboda tausayinsa da sau da ƙauna sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce yadda wannan uwa take tausayin ɗanta Allah yana tausayin ku fiye da yadda wannan uwar take tausayin ɗanta ashe kaga Allah baya son yi wa bayinsa azaba sai in abin ya je ƙarshe ba yadda za a yi bawa ne ya kangare ya fanɗari ya sa son zuciya ya yi duk abin da yake so a rayuwarsa ba ruwansa da Allah ko umarnin Allah ya saba wa Allah ya ƙi abin da ya ƙi ma tsayawa ya saurara fare ya ji ko ya ji ya ce ina wa asaina ya kangare ya yi ta yahudawa ya yi son zuciyarsa wannan shi ya zaɓa shi ya zaɓi wato halaka ko azaba Allah dai baya son sa da wannan ya gaya masa sharrun wannan da illar wannan kuma ya ce kar yayi hakan yayi to kaga wannan shi ya wajabta kansa azaba da haka azabar da Allah zai masa adalci yayi masa adalci yayi masa saboda mi shi ya nemi azabar amma Allah ya ce ma yaf'alullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana shakiran alima me Allah ya muku azaba matuƙar kun gode masa kun yi imani kun bi dokokinsa dan me ka mutu a sa ka wuta dan me za Allah ba zai yi haka ba Allah ba so ya ba ya halicci bayi asali dan ya kai su wuta ba ya halicci bayi asali dan ya musu rahama sai ya ba su zafi ya ba su tunani ya ba su hankali ya ba su su gane dama su gane hagu su gane sama su gane ƙasa ya turo musu da manzo aiko musu da littafi domin idan ba manzo ba littafi aka ce kowa ya je ya bauta wa Allah da kansa da hankalinsa mutane hankalinsu mabambanta ne da ba ya ce za a yi lokaci ɗaya a ce duk gaba ɗaya al'umma ta jira sai azhar ta yi kuma a yi sallah iri ɗaya a lokaci ɗaya a wuri ɗaya a masallaci ɗaya inda ce akai kowa ya je abin da yake so da wani ya ƙi yin sallar wani in ya tashi yi ya yi takwas wani ya yi sha biyu wani ya ashirin ma wani ya yi bi ya ce ta isa kaga sai Allah ya tattaro mu sai ya seta mu ya ce ga abin da yake son mi da mai karancin hankali da mai rangwama hankali da mai babban hankali da mai tunani da mara tunani duk ku zo ku haɗu ga inda aka ajiye tunaninku ce sa sai ya zamanto farko abin da za ka sa a gaba kai ɗan adam bayan ka roƙi Allah shirya kana neman shirya kana bibiyarta kana bin inda ake karanta ta kana sauraranta ka roƙi Allah ya dora ka akan shari'a sai ka sanya shari'a ita ce a gaba ita ce sitiyari ita ce direbanka ita take maka tuki take maka jagoranci amma idan ka saka hankalinka a gaba ka mai da shari'a baya hankalinka sai ya tuka ka zuwa ga halaka dan hankalinka yana nan da son zuciya da abin da shedan zai jeho da kaza kaza amma idan ka sa shari'a ka bita shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa alqur'anu hujjatan laka au alaika. ƙur'ani hujja ne gare ka in yi aiki da shi Au alaika ko a ka in baka yi aiki da shi ba kaga ashe wato sai ta hankali ya bi shari'a wato shine daidai shine ƙa'ida. Allah maɗaukakin sarki ce baya ɗora wata rai abin da take iyawa yace laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wa hadha huwa al wannan shine adalci na ubangiji yace lahama kasabat min khairi ita ɗan adam ita shi mutum mace ne ko namiji abinda ya aikata na alkhairi abinda ya aikata na alkhairi laha sai Allah ce nata ne sakamakon Allah ba zai tauye maka wato sakamakonka wato na aikin alkhairi ba a zo biya a ce ta goma ne a biya takwas a ce bi shi kenan sun tafi ko biyu an sa su a akawun ɗin rabano a'a sai Allah ya baka ya ninninka maka wa alaiha maktasabat haka abin da rai ta yi wato na sharri shi ma a kanta zai koma ƙaiƙayi ne zai koma kan mashekiya da ta tashe shi kenan Abin da ta yi shi za ta girba Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun sai ya ce fala yakhafu zulman wala hadma haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratu taha ayata wato 112 Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wanda ya aikata daga kyawawan ayyuka mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minun yana mai imani sharaɗi ba a samun kyakkyawan aiki sai an samu kyakkyawan imani innan ladhina amanu baka taba jin an tafi aljanna da innan lazina amanu ba sai an ce maka wa aminu salihati sannan a ce kanat lahum jannatul firdaus nuzula al iman wal amalu salih shay'ani taw amani la yatafarraqani abada imani da kyakkyawan aiki waɗansu tagwaye ne ba sa rabuwa in an samu imani a samu kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki baya samuwa sai da imani imani baya amfani sai da kyakkyawan aiki sai an haɗa waɗannan biyu sun zama tagwaye kakwa masu ka ce kana da imani amma aikinka ba shi da kyau to imanin ba gurɓatacce ne imanin ba kyakkyawa ne imanin yana haifar da wato kyakkyawan aiki Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi sai ce liyuzhirahu ala ad-din kulli can da yace bil huda bilhuda sai malamai kamar irin su shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala da ya zo fassara wannan aya huwa lazi arsala rasulahu bilhuda sai ya ce bil'ilmin nafi'i alhuda ita ce al'ilmun nafi'i ilimi mai amfani akwai ilimi mara amfani ilimin da bai amfani mai shi babare amfani wasu shine ma'ana bil ilmin nafi'i sai ya ce bil huda ce wa dinul haq sai ce dinul haq sai ce al'amalu salih shine kyakkyawan aiki shine fassarar ma'ana wannan cewa ubangiji ya ce abinda wannan rai ta aikata kyakkyawa lahama kasabat kyakkyawan da ta akan gare ta zai koma ita za sakawa wa alaiha ta maktasabat mummunan aikin da ta ita za sakantawa ita ce za ta ga sakamako ubangiji subhanahu wata'ala ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ai ya rabbana cewa cikin wannan addu'a kamar yadda muka karanta hadisi shekaran jiya dogo da yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saukar wannan aya da yadda suka zo cikin damuwa da yadda manzon Allah ya ware musu wannan damuwa da yadda Allah ya ansa waɗannan addu'o'i ba iya su ga al'umma ga baki ɗaya ربنا أي يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو Allah kada ka kama mu da laifi kai mara ukuba ko azaba in nasina idan muka manta au akhtana ko muka yi kuskure can aka ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha daga cikin tasirin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha cewa tasirin ta ubangiji ba zai kama mu ba bin nisiyani da abin da muka yi mantuwa wal khata'i ko muka yi kuskure rabbana la tu'akhizna maqulatun ce li qawlin mahzufin Wata taqdiru sai ka ce yaquluna suna ce rabbana la tu'akhizna ay la tu'aqibna shine la tu'akhizna Allah kada yi mana uquba in nasina aw akhtana yani in waqatil mukhalafatu minna nisyanan aw khata idan aka samu sabani ko kuskure daga wajenmu ya zo nisyanan ta hanyar mantuwa ko ta hanyar alkhata'u fa nisyanu shine ka san abu ka san yace yake sai ka manta kai shi sabanin yadda yake shine annisiyanu kana da iliminsa sai ka manta kai akasin yace ya kamata kai shine an-nisyanu kuma kuma shine wato qabla ilmi wan-nisyan alkhata shi kuma kuskure gabanin wato sani da kuma mantuwa yake zuwa ya zama mutum ya san wato annisiyar mutum ya san abu sai ya manta ya kuskure khata kuma wato mutum ba shi da iliminsa ma'ana khata'un shi ne mutum ya tashi ma'ana bai san yadda ake sallah ba sai ya yi sallah ya yi ta ba yadda ake yi ba don bai san yadda ake yin ta ba ya yi adam mai mantuwa ya ko kuskure ya yi saboda mai ya kuskure don ba shi da ilimin abin shi ne ya yi wato alajahlin kenan ya jahilci abin don haka sai ya saɓanin wato yadda ilimin yake shi kuma annisiyanu ka san daidai kana son kuma ka yi daidan sai ka yi akasin daidan da mantuwa shi ne annisiyanu ubangiji ya ce ba zai kama mu da ɗayan waɗannan ba rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alallazi da min na sai aka yi takrir rabbana saboda mahimmancin wannan addu'a addu'a ce mai mahimmanci da haka sai aka karrara rabbana can aka ce rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Allah la tike muka ce ya Allahu rabbana ma'ana ya rabbana ni aslinta la tuhammilna kada ka dora mana kada ka kallafa mana isran abin da yake mai tsanani gare mu al'isru shi ne a shiddatuwar mushakka abin da zai zama wahala da mushakka kamar yadda ya zama wa Allah ya ɗora wa al'ummun da suka gabace mu wahala da mushakka sakamakon ta’annadinsu da ƙetare gona da iyaka da suka yi misali sai ya zama su ahlul kitab da suka gabata mutum idan ya rasa ruwa ba a yadda ya taimama ya yi sallah ba inda zai rasa ruwan nan wata guda bashin sallar wata guda yana wajensa ba a yadda ya taimama ya yi sallah ba mu kuma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ta harshen manzansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ba a yadda ya taimama ba ko ya yi sallah ba ya bare bare ya yi sallah sannan kuma idan ya alwala zai yi sallah ba a yadda ya a ko'ina ba sai a masallaci ma'ana idan unguwar ku ba cirawa ne babu masallaci sai a gaɗi-gaɗi in kai alwala a su ba sai kaje je gaɗi-gaɗi ka yi sallah ba a yadda ka yi ta a nan ba ba a yadda ka tafi gona ka yi sallah ba ba a yadda ka tafi wani jeji ko ƙauye inda ba masallaci ba masallacin da a wannan lokaci suke kira kana isu ko biya uko sawamir su ake kira wato wuraren ibadar waɗannan mutanen wannan lokaci don nisan wurin sai kaje ma'ana inda za ka yi tafiya daga nan zuwa lagos da ƙafa babu masallaci ka kano sai kaje lagos ko kwana nawa za ka yi ko wata nawa za ka yi sallar tana nan kanka sai kaje lagos kuma ka shiga masallaci akwai tsanani ko babu amma manzan Allah sai Allah ya ba shi dama sai ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an samu doran ƙasa baki daya ya zama masjidan wurin sallah wa hura da ya zama kuma abin tsarki wurin tsarki idan aka rasa ruwa ko larurar rashin lafiya ta sa ba za a iya taɓa ruwa ba sai a yi taimama a yi sallah ko da ba ruwa ga madadinsa taimama ko da babu ainihin wato wato masallaci doron ƙasa inda kake inda ka samu kanka wato sai ka yi sallah don haka mu muna da asali muna da badali a ɓangaren tsarki kenan in aka ce menene asali wajen tsarki me za ka ce eh? asali wajen tsarki sai ka ce ruwa in an rasa ba. Madadi sai a ce madadi sai a kata yanzu ƙasa ta kwafe matsayin ne matsayin ruwa to shi kuma ruwa zai kwafe matsayin ƙasa ko ba zai kwafe ba Ba ya kwafewa ko ruwa ba zai kwafe matsayin ƙasa ba eh a ina zai kwafe inda ba ƙasa a kan mai kake cikin suke tafiya suke sai idan allah ya kaddar wani ya rasu daga cikin jirgin to kuma ana ganin cewa kafin adadin tafiyar da za yi har a zo doron yi masa jana'iza abin to za a samu matsala ko har sai fara wani abu to sai a jefa shi a cikin ruwan nan to a nan ruwa ya zame madadin kasa maimakon abin da ya tuna nuna kasa a jefa cikin ruwa ruwan ya zame masa madadin kasa to an ji ko ruwa ya kwafe madadin kasa a jiragen ruwa da suke ebo kaya su kai kasashen duniya daban-daban akwai jirgin da zai ɗauko ruwa wato kaya ko siminti ko rodi ko motoci ko kayan aiki ya tafiya a ruwa tafiyar wata ɗaya biyu uku hudu yana tafiya a ruwa sai aka emo fasinja cikin jirgin da zai wata hudu a ruwa yana tafiya cikin fasinjan sai wani ya mutu sai aka yi masa wanka aka yi masa likafani aka yi masa sallah kaga ina za a kai shi kabari to a ruwa ake sai bayan wata hudu za a fita daga ruwan za ku aje shi ya yi muku wari ne ko ba ku mutu da warinsa ya za a yi shi kenan sai ku yi bismillah ku cillashi ruwa kaga ruwa ya kwafe madadin ƙasa kenan a nan kaga yadda ƙasa ta kwafe madadin ruwa ruwa ma ya kwafe madadinta a wancan wato yanayi kenan a wancan yayi kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura aka biyo manzan Allah dama ƙasa ta zama ko ina ya zama wurin sallah ko ina ya zama wurin tsarki abin tsarki mai tsarki a yi sallah ko ina a yi taimama a ko ina idan aka rasa ruwa ko dalilin wato taimama ya kama cewa abin da kaga shi ya sa da na ji wato wani mawaƙi irin mawaƙan hausa ko madina ya je sai ya ga masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babban masallaci ne ya ga kafin ya kewaye shi har kafarsa ta yi ciwo bai kewaye shi ba ya ga kana ciki kana wani bangare wani yana wani bangare sai ku shekara ba ba ku haɗu da juna ba in ba kun haɗu da shi ba ko kun yi mahaɗa bai ganka ba baka gan shi ba da ya je ya ga wannan ya zo zai waƙa sai shirya waƙarsa cikin waƙarsa zai ce annabi mai babban masallaci ce to ai a nan sai na ga ya ta ai ba wannan masallacin da ka gani na annabi babba duk duniya ma masallacinsa ne ya ma fi wannan ɗin da ka gani girman masallacin ya fi wanda ka gani ka zo ka ce mai babban masallaci duniyar gaba ɗaya masallacin annabi ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura haka manzon Allah ya ce ko ina ma doron ƙasa masallacin manzon Allah ne al'ummarsa su je su yi sallah inda suka samu kansu sallah ta kama su kaga an samu wato falala kenan kaga su kuma wancan al'umma aka ɗora musu tsanani ba za su yi sallah ba ba za su yi alwala ba sai da ruwa ba za su yi sallah ba sai a masallaci sannan idan rigarka jasa ta taba ta ba a yadda ka sa ruwa ka wanke ba ga wancan al'umma sai dai ka sa almakashi ka gutsura gurin da rigarka sai a ganta da faci hamsin nan na jasa ta taba an gutsure nan na jasa ta taba amma mu sai aka ce mu wanke kaga me yasa Allah ya tsananta musu wannan ta bangaren wato naman dabbobi da aka halatta a ci irin su su shanu su raƙuma su awaki aka aka haramta musu cin kitsan su da wasu bangarori na wannan nama Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim at-tayyibat وطيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا Allah ya faɗi dalili cikin suratul ma'ida ana suratul nisa aya ta sittin. Allah ya ce fa zulmin saboda ɗimbin zalunci na allazina hadu na yahuda wannan Allah ya ce haramna alaihim tayyibat muka haramta musu dadadan abubuwa da asali halal ne a gare su muka haramta musu saboda ƙuntata wasu aka ƙuntata musu da kuma saddihim an sabilillahi da kuma toshe mutane su fahimci addinin Allah da hada su wannan haka su ma da sarawa 'yan mishan su ma bayan Allah shar'anta musu shari'a suka ƙago wa kansu ruhbaniyanci ruhbaniyanci shine mutum sai ya jejeji sai gina abin da ake kira da larabci sauma'a sai ya gina abin da bahaushe yake kira halwa ko kalwa a musulunci babu shiga halwa a ce ka shiga halwa ka kuya wata ka kaza sannan ka mutu?" a ce ka fito daga halwa babu wannan a shar'ance a musulunci cewa sai mutum ya keɓe sai ya shiga halwa idan ya shiga wato halwa sai sai mutum ya tafi jeji kai sai ya gina ɗaki sai ya je ya koyi wai don ya bauta wa Allah kaɗan kaɗan sai ya zama ɗakin sai zama wurin sabo sai a zo kuma ana shan giya ana caca a wurin ana zanace zanace su suka ƙago wa kansu wannan rahubaniyancin suna a shiga alwa halwa a keɓe da ya keɓe a halwa ya ibada a daina ganin sai fita jeji ba Allah bane ya shar'anta musu domin Allah ce wa ruhmaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah Allah ya ce wa ruhbaniyatan can ka koma cikin wato suratul hadid aya ta 27 Allah ya ce suka kago ruhbaniyanci ibtada'uha Allah ya ce ma katabnaha alaihim ban farlanta musu ba sannan me suka yi famara auha haƙa ha dalilin da ya sa suka ƙago wa kansu wannan bid'a dan su kebe su ibada ko ba su tsare wannan ba sai kuma wurin ya zama ake amfani da shi ake saɓan Allah Ka ga musu Allah maɗaukakin sarki bai ɗora mana wannan tsanani ba rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi sai ubangiji ya ce rabbana wala tuhammilna utiya bil waw rabbana wala tuhammilna can an ce rabbana wala tahmil alaina nan kuma wala tuhammilna shi ma atfan ne ala wala tahmil alaina isran akai atafin sa akai dukkan na biyun jinsin na farko ne ko kusa da shi wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ay ma la nastati'uhu min al-awamir wan nawahi Allah kada ka ɗora mana umarni ko hani irin abin da ba za mu iya ba abin da ba za mu iya ba ko abin da mutum ba zai iya ba ko abin da mutum ba zai iya ba sai abin da ya faru ga mutum da haka idan bangaren zaɓi ne na ibada sai aka baka baka aka baka dama ka ibada ga abin da za yi ga yace za yi ta in kana sallah an shar'anta maka a tsaye yanzu ba za ka iya ba saboda larura rashin lafiya ya a zaune yanzu a zaunen ba zai yi ba ya a kwance yanzu a kwancen ma ba za ka iya juyowa ka kalli alƙibla ba ba wanda zai juyo da kai saboda jinya ita a yacce yake ita a kake a kwancen sannan in za ka yi ta da imai ba ce sai ka ɗaga hannunka ba kamar ya ce wai za a ce idan mutum ba shi da lafiya zai sallah a kwance sai wasu jahilai aka ce sai ya ɗaga ɗan yatsansa wai sai ya miƙe shi a tsaye ya ɗan yatsansa manuniya wai yanzu sallah yake yana tsaye in yi ruku'i sai ya lankwasa dan yatsan wayanzu yi ruku'i in yi sujjada sai ya kwantar da ɗan yatsun. ba wanda ya ɗora maka da aka ce ima'an ai isharatan da ishara da idan ka yi, idanka ka ƙaddara, kaddara idan ka yanzu ka tsaya ka ƙaddara ka yi ruku'u ka kaddara ka yi sujjada ba sai ka ɗaga hannunka ka yi nuna-nuna ba kamar kana wato nuna wata karka je ka yi a wai ganin watan mahaukaci wai mahaukaci an zo an taru ana neman wata sai zama mutum na farko da ya fara ganinsa shi ne mahaukacin nan sai ce jama'a ku zo ga watan nan na gani aka ce kai aka ce ku zo dai a duba duba gindin bishiyar nan wajen fon ɗin nan ba gashi nan ba aka ce aiko shi ne watan nan ne mahaukacin nan yayi eh, gaskiya shi ya ga watan nan sai ya ji daɗi kowa ya zo sai a ce mahaukacin ne ya fara ganin watan nan mahaukacin nan sai mahaukaci abu ya masa daɗi ya farin ciki sai kalli kudu ya ce ku zo ga wani ma nan to ai kaga ire kaga ya nan sai ku kalli kudin ne. Wa'afu anna ma'ana ubangiji ya yace mace wa'afu anna ai ma na fi min alwajib Allah kai mana afuwa abinda muka tauye na wajibi ba mu yi shi daidai ba Allah imana afuwa waqfil manta man na min muharram. Allah ka yi mana gafarar abinda muka aikata na haramun haramun ne sai muka aikata saboda son zuciya to da na Allah ka sifirce mana shi kuma ka yafe mana shi warhamna ka yi mana a tawfiq wal istiqama rahama shine Allah ya maka tawfiki ya baka istiqama shine abubuwa guda uku al-afu fit fil wajib ka nemi afuwa cikin wato sakacin da kai wajen aikata wajibi almakfira kuma birtikafis zunubi wal ma'asi neman gafara cikin wato abin da ka aikata na zunubi da ma'asi arrahama kuma fi istiqamatil hal kana neman Allah ya saita halinka zuwa wato ga abin da yake daidai anta maulana ai anta allazi tatawalla amrana wa anta marji'una anta maulana kai ne mu kai ne makomarmu kai ne nasiruna mai bamu nasara domin ubangiji ya ce fa'alamu annallaha maulakun. sai ce ni'mal maula wa ni'mal nasir can ka guba suratul amfani aya ta arba'in Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'alamu ku ji ku sani annallaha maulakun. Allah shi ne majibincin lamuranku majibincin ku majibincin lamuran ku sai Allah ce ni'mal maula ma dalla da majibincin ka in ya zama Allah shine ma dalla ma dalla da majibincin ka matukar Allah ne kai yadda majibincin kuma shine majibincin lamarin ka sai Allah ce ni'mal maula wa ni'man nasir ma dalla da wannan majibinci da wannan mai bada nasara fansurra alal qawmil kafirin sannan yace ubangiji kada ka sanya aqibar mu ta zamanto wato mu yi asara Allah ka dora mu akan rindinar da suke wato kafirai ko ta fuskar eh, yaƙi ka ba mu nasara akan kafirai ko ta fuskar dalilai da hujjoji na shari'a ka ba mu nasara akan wato kafirai wannan shine a gurguje wato ƙarshen fassarar wannan aya akwai waɗannan wannan aya ta ƙashe akwai abubuwa da yawa a cikinsa wanda lokaci ya ƙure ba za mu iya shigarsu ba wanda bayanai ne dogo sai dai mu yi haƙuri to kamar yadda muka gani ina jin tun 2015 ne muka yi sauka ta farko ta wannan masallaci ko 2015 in ban manta ba a cikin wato shekara ta 15 an buɗe wannan masallaci a shekara ta 2000 aka fara tafsiri na ramadan kenan shekara sha biyar muka samu muka ɗandara sai kuma wannan daga 2015 zuwa yanzu shekara nawa shine kuma muka samu muka gama fatiha da kuma bakara cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma wato mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da agajinsa da taimakonsa da iyawarsa subhanahu wa ta'ala ya ba mu agaji da taimako muna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana agaji da taimako da nasara daga wajensa subhanahu wa ta'ala a rayuwa ga baki ɗaya ma'abuta buƙatu daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa su ta alkhairi ya taimake mu ga baki ɗaya ta inda muke zato da ta inda ba ma zato marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak نستغفرك اللهم ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين